assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio kalangu barkamu da haka barka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawara studio kalangu kada kumanta da muhawara studio kalangu wani dandali ne da ke baku damar gayyato masana kwararru da masu ilimi kan batutuwa da dama da muke tattauna kan su domin kawo fahimta da faɗaƙara zuwa ga al'umma a yau muhawar tamu za ta mai da hankali kan batun wasan tabbastaka a cikin wannan kasa tamu ta Nijar ya za a karfafa wannan al'ada tamu ta 'yan jira a cikin wannan yanayi mai sauyawa a cewar wato shafin wikipedia wato wasan tabastaka wani wata al'ada ce ta al'umma musamman da ake gani a yammacin afirka da kuma tsakiyar afirka wadda take ba da dama ko take tilastawa bambamin wasu iyalai ko kuma wasu 'yan uwa na nesa da na kusa da suke iyar wasa tare da wato fahimtar juna ba tare da kawo tashin hankali ba ko faɗa faɗace kuma wato ƙungiyar UNESCO ta saka wasan tabastaka na ƙasar Nijar a cikin wato kayayyakin da ba na baka ba a shekara ta goma sha hudu eh, sannan kuma Nijar ta keɓe wani mako na wasannin tabastaka wanda an ka fara ƙaddamar da shi tun a shekara ta takwas a cikin Nijar akwai al'ummomi da dama da suke wasan tabastaka a tsakaninsu kamar zabarma da gobara ko kuma buzaye da gurmawa ko kuma fulani da arawa menene ma'anar wannan wasan tabastaka tarihinta sannan menene ta na muhimmancin wasar tabastaka kuma ya za a karfafa wannan wasan tabastaka a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar dukan waɗannan wato tambayoyi ne za mu yi ƙoƙarin ba da amsa kan su tare da baƙin da muka gayyato a cikin wannan muhawara da farko dai ina tare da madan fati kadiri wadda take shirye a gidan rediyo rediyo eh, sannan kuma ina tare da dr koro muhammadu wato wanda yake shugaban kungiya ta mawallafa ko marubuta ko kuma masu bincike kan harsuna na kasar mu ta nijar eh, sannan kuma ina tare da rashid rahman baltazara dan jarida kan harkokin al'adu eh, sannan kuma ina tare da metr mari malam dauda masanin al'adun wannan kasa ta mu ta nijar a nan ɗakin magana ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madala kamar da na bayyana muku a yau za mu tattauna kan wasan tabastaka a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar kuma ya za a ƙarfafa wannan wasannin tabastaka. Amma kafin sannan bari mu saurari hirarki da mun kai tare da wasu mazauna a birni mai kan wasannin tabastaka da kuma muhimmancin. Sosai ina da abokin wasa tunda ni ba are ne adara abokan wasa ne. na taba wata tahiya ta taba kama ni libya to mun yi mota tare da adarawa da yawa ka san bisa hanyar libya bisa mota ana rikicin wuri to rikici ya barke na ce nan wurin mu ne suna ta gardama dai ba mu zama na ca na tada maka wani irin rikici tashin hankali direba na ba da hakuri ina a yi dai ake can suka ce to sun ji ai da kwai inda in an je za a zamna a kwana ayi abinci na gani ni wane ne sun ga na sun gwada mun su waye Allah na gani na san adara ne na sani amma su ba san ba ni menene to yanzu can ana can kuma an gaji mota ta ba mu wahala ana hira ana hira suka shi ni ba are ne she gudan nasu mai shugaban nasu wanda yake shugabancin tahiyar tasu ya taso dahwa ne ce yaro kayi sa'a saboda yau ba'ari kumya ne mu yau a ce mun bugi ba'ari ba adar ya bugi ba'ari ya ce to Allah ya kubtar da kai tunda ba'ari ne mu kumya ne mu bugi ba'ari wannan shi ya hudda ne har yanzu da kai wanda sun rike ta da kyau kuma da kai wanda yanzu suna wasa da ita ko ba gaskiya ba bisa harkar tubastaka akwai eh, bazamar mai biyu da mai taksi da wani personal suka dan gogi juna duk suna ta hada tsakanin su ana tarba suka kiya kawai wani buzu yana huce kawai ya tsinke su ana hada ya dawo sai ji duka biyu suna zabar mace yace kun ji kumya zabar ma biyu dan saboda mota biyu kun gogi juna kun yarda ni sarkin ku ne gashi kan hamsin kowa ya ɗauki motar shi eh. suka amshi kuɗin suka yarda kawai mutane suka buga ihu to in ba ta taka ba ai bai bai ban arziki ne na kasan mu to bari mu fara da ku madan fati ya ku da kan wannan bayani na waɗannan al'ummomi da mun ka ji ra'ayin nasu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to ai dama ada ka san kamar ita tabbasa taka nihin ta daman menene kamar ya zama to babu fitina babu tashin hankali duk wanda ya tarbe ka da cewa ni kaza ko misali yanzu ni a ce ni bihillata ce wani babarbare mu yi wani dan tashi hankali ya ce mini ke da Allah bihillata banza to ai ko mu irin tashi hankalin da zan ji a cikin zuciyata sai in ji ya karya mini zuciya dole zan ga ashe amma dan uwana ne abokin wasana ne bai kamata in tara hankali na a game da fitinar da za ta hada mu tsakani na da ni da shi ba wannan bayani ya nuna cewa kenan in dai wani abu ya hada ku na tashi hankali da wani abokin tabbasan takaka in ka nuna mishi kai abokin tabbasan taka shi ne eh. kenan ba yanda za a yi ka samu karhin ka yi tashi hankali da mutumin nan saboda ya nuna maka kai dan uwa ne to ashe sa ake cewa dama a bada karhi a wannan eh, wasa na tabbasantaka domin yana kawo yanke kaihin fitina duk yanda za a yi inda mutum abokin nangin ka ne abokin wasan ka ne in ya nuna maka cewa ni abokin wasan ka ne wallahi ko kana so kai fitina da shi a da da zaka shi kunya na gode eh, madan eh, <laughs> fati um, doctor korau shin akwai ma'anar da za a bada ga tabbastaka haka alhamdulillah tallari dai kam akwai Eh, Fasara wadda za a bada saboda mutane su gani mm. eh, in muka ɗoki kamar abin da ake ce ma tabbashi ka gani eh, tabbashi tababashi kai da ka bada ko kuma wanda aka ba ya kumshi kenan ra'ayi biyu akwai mai karɓa kuma akwai mai badawa to hikimar inda take shi nan in ka karɓa can wani wuri ba da za ka yi kuma can wani wuri in ka karba kuma nan ba da za ka yi in nan dan mace kake can wani wuri dan namiji kake in cin ɗa namiji kake nan wani wuri ɗa mace kake kuma wannan ya ɗauko tushen shi ne tun azal dalilin shi na farko shine muke ce ma tabbasaka ta cikin gida wata kar aure yakan gama ɗan mace da ɗan namiji ko kaka da jika akwai kuma ta kamar wagga da muke ji ana haɗin ga ita ce ta mai gama kabila da kabila ko kuma mai aiki da mai aiki ko kuma wani hadari ake yi ko kuma wani abu dai zai afku wanda daga nan waye su kulla tabbastaka dalilin wannan abu to hmm. nan shi wannan buzu abin da ya yi kamar ya nuna ma'anar ya san ma'anar tabbastaka hmm. da su wannan adarawa eh. saboda shi abokin tabbastaka in ya kai ka hidda ranka ka bashi haka ya kamata a yi hmm. don shi ya tsira wata um, gwar ka rike aminci kenan saboda ba a san dalilin da yasa kuke tabbastaka da kai da shi ba to ka gani ta wannan hanya in aka bi tarihi duk wannan abubuwan da kake gani mutane na yi akwai ma'anarsu kuma akwai dalilansu mm. tsakanin ciwon gabuzu da bazabarme mm. ko kuma ba'are da ba'adare mm. ko goburi da bazabarme ko ko bahullace da kanun ba bare bare ka san ta wannan wannan bangare guda ne aka gani akwai inda ake zuwa ake kirari to ka gani wannan kirari in aka yi ma mutum shi kai da baka san ma'ana abin ba sai gaji kamar ana zagi ne ana wulakanta shi abu ne mai sa ya hasala mutum ya hasala amma bai hasala sai a yi ta dariya haka ne yanzu ka gani kamar wanga kirarin da hulani ke musu masu son tsafta bare bari masu son tsafta eh. sai a baro daji a zo a yi kashi cikin gida to wannan kirari ne ake musu kirari kawai mai kyau to ka dai gani a baro daji a yi kashi cikin saboda shi bahulla ce shina ganin duk tsafta da suke irin wannan kin eh, sun rago tun daga daji ka komo cikin gida kai tutu su kuma akwai kirarin da suke musu sakwab sakwab samarin har su ma a dara duk dai wannan kirarin da kake gani eh. watakar hikimar tabbastaka kenan idan za a yin kundi abubuwa da dama za a samu wanda in ka tara mutane ko miransu ya ɓace ka zo kana faɗin nan sai ga kowa wurin nan kowa ya dara to wannan hikimar da an ga misalin ga da aka ba mu na bikin kinga ina gode dr kurau bare in je gare ka rashid raman baltazar eh, kana ɗaya daga cikin 'yan jarida waɗanda suke ƙoƙarin haɓaka al'adun wannan ƙasa ta mu ta nijar shin mi kake nazarta game da wato wannan ɓangare na Eh, sha'anan wasan tabbashi. Masha Allah eh, muna muku godiya eh, ada da ku da studio Kalangu da kira da kun kai muna. muna tare da masani. Ba mu da magana cikin tarbiyya da an ka bamu ai mm. wannan mata ba su taka Sosai. <laughs> In ba yanzu ba da yara kenan ga saki hanya da mata da mu yara ba mu da izini in ba manya sun ka ba mu hanya ba mu yi mm. magana. Ina ganin mare malam dauda ya baka kuma doktor ya baka. <laughs> to, amma tun da abu ya zo da haka nan eh. abin da za mu gai akan tabasaka hanya ne an ka bude muna. Muna cikin masu shirya eh, mm. wasanni masu ja hankalin mutane zuwa ga abubuwa da ke da kyau mm. cikin zaman rayuwa abin ni zan cewa e, eh, magabatanmu za mu yi magodiya na da abin nan zuwa har yanzu dai a kama kaman kunce brassage an ka yi brassage wato an yi cuɗanya voila mm. an gama kabila da kabila kowa an shiga juna in ba haka ba tun farkon farawa akwai ai abin da ake ce ma watan shara wannan kowa ya san da shi a Niger. Wasan tabastaka abu ne a Niger da ya kamata mu kama shi da girma. Mu kama shi da girma don mi tun da yau akwai kasashe da wannan abun jaluzi sadir me yasa nike me yasa nike gai haka nan mm. in mutum ya je Rwanda lokacin da ake kashe-kashen nan fisko mu an kare yaki kenan mun ka zo in ka zo rwanda sannan za ka kama jirman niger kabila biyu ne da tutsi da hutu ko kallon juna haka ya isa a hidda yukwa a buga juna amma niger sai ka ga mutum ya tashi ya buga ka kahodan shi yana wuce sai ce kai ba kauye ce ka ba ni hanya nan sai ka yi dariya ka wuce tun da ka san da wani kabila yake ka san koyo ka san koyo sai ce ba haka voila eh. ka san wannan kuddi bai bada shi gaskiya in ba haka an ka yi simante cohesion kin mu ba ai kai da kanka ayi abubuwa sun faru da dama da zai sa a ce Niger mun shiga cikin explosion yau. Hmm. Amma ka gani inda abu yake yanzu gidanka in an ka shiga. Arawa ne ma suka kakace min gida. <laughs> <laughs> akwai yarbawa akwai kowa da kowa ana cikin juna in ba sage an ka gani ba ko wani abu mai bambanci sai gani da rawani ina ni ina rawani amma shi ka daura shi akwai kasashe da ba ka yarda in ba kabilan kuna ba ko abin nan kin su ba ka yi shi hmm. yanzu ka gani abin da za ka gani hmm. don a niger kowa ya shiga kowa armashi na gode baltazara na gode allah saka da alheri barin da dawo gare ka um, um, metar um, mari malam dauda shin wani tasiri ne a game da batun da ya shafi wasan tabbasaka a cikin wannan kasa alhamdulillah rabbil alamin yau malam ada ka ɗauko magana kuma allah ya sa waɗanda ka gayyato muna tsammani sun san aiki su da masu ji da masu gani ina tsammani sun ce gara da aka gama waɗannan mutane kuma ta yi kyau kuma kun yi kokari na gama mu ku ba ku gani maganan nan da muke yi babu siyasa ciki tarihi ce kuma gaskiya take faɗi yau a ɗauka Nijar sai mu ci alhamdulillah abu uku ya kamata mu kama kwarai a cikin ƙasanmu shi menene addininmu takwas bisa ɗari duka kowa ko ba musulmi ba ne sunan musulmi gare shi sai mu ce mishi musulmi akwai tabasantaka akwai armi tsakanin juna uku a Nijar mun ci ribar babu wani wanda ba da na wani a cikin gidan shi tabasantaka babu wanda ba da abokin tabashi a nan Nijar tabashi ya taso daga wani lokaci zama wuri guda makiyayi kaman da manomi an zamna sai ka gani in aka haɗu a kasuwa mai kiwo ya sayi na manomi manomi ya sayi Eh, na mai kiwo kuma a yi hulɗa wani lokaci zama wuri guda sai ku gani mutane sun shiga juna sai tsahi su ba da baki a ce zaman nan namu wuri guda gashi nan muna shigan juna ta isa waɗanda muka kashe ku kun binne na ku mun binne na ta isa mu shiga yanzu mu yi hulɗa tsakaninmu tabasantaka ta taso daga nan wajen ma wani lokaci sai ka gani tabasantaka ta taso da tsakanin jika da kaka mutum bai wasa da uban shi amma mutum yana iya wasa da kakan shi tabasantaka ta iya zama tsakanin ɗiyan wa da ƙane ko da ƙanwa haka kuma in aka ce haraka gargajiya tabasantaka tana cikin harkar mu na gargajiya cikin ƙarhinmu cikin kwancin hankali na cikin ƙasanmu hausar tamu yadda muke sai dai a mana gahwara an dai ana ganewa ta isa amma in aka diba shi ita mice ce gargajiya <laughs> eh. duk abin da ka sani a jikinka in ya ƙare abin da ya yi saura a jikinka bayan ka mance komi da komi shine gargajiya tabasintaka tana cikin mu na gargajiya yau a duniya bari fatika ta yi dariya sai a ce kuttu da daɗi kuttu shine abin da yake da bashi da daɗi mm. to tabasintaka ta sa gurin mutuwa ana binne wani sai wani ya ɗauko magana ya kawo na tabasantaka ga ku da gawa wanda za ka binne za ku bin binne an hashe da dariya wanga abun sai ta taka. ko ku kun gamu gurin arme ko suna kun yi shiru duka kowa bai sa abin nan sai wani ya ɗauko wata magana ya kawo kowa ya fashe da dariya ta taka yau wajen masu ikonmu shugabannin ƙasa baltazar ya fara kun gani abin ya kai har da minista na al'adun gargajiya tabasantaka tana ciki sarakin gargajiya sun san menene tabasantaka yau ba zan kare ba ban kama sunan haruna ambali na, na junju wanda ya diba tare da mutanen shi suka ce jingiri lampo a bashi sarauta yaji dogo a bashi sarauta nuru walam a bashi sarauta kuna cewa nuru walam ni ma ina iya cewa nuru gure kenan tabasantaka mutane su gane babban abu ne cikin ƙasanmu kuma dalilin kwancin hankalin cikin ƙasanmu da kowanne mugunta in ya zo sai ya zame ya koma ko ya ketare ya wace wani waje mu zai mu ci harkar ta ba su taka a kama ta sosai kuma a bata daraja don ta ci gaba. Na gode Malam Mari Malam Dauda bari dawo wajen ku eh, madan eh, Fati Kadiri kuna ɗaya daga cikin kuce za a cewa ma ta farko da ta fara eh, shirye-shiryen wasannin tabastaka a kafofin watsa labarai radio. Me yasa kuka kirkiro wannan wannan shiri na naku na wasannin tabastaka kuma da ya samu karɓa har ya zama abin koyo ga sauran gidajen radio. Lalle ba shakka kuma dalilin shi shine ma'aifiyata bihillata ce shi ma'aifina ba katsine ne mutumin maraɗi akwai wani gari ana ce mishi rugawa suna da sarautar wannan na wannan gari shi ma'aifina ko ma'aifina mutum ne wanda kamar ya ɗauki iyalin shi abokan wasan shi gaba ɗaya kaf kuma mutum ne wanda eh, kamar ma'aikaci ne na sarushi amma sai ya zama a rayuwar shi ya daɗe bai samu aifuwa ba sai daga baya Allah ya bashi mu kamar a ce mazaman ma a ce mun jikokin shi ne inda mm. kamar ba da Allah ya sa bai samu aifuwa da gaugawa ba to saboda dalilin haka nan sai ya ɗauke mu tamkar wani jikokin shi mu duka gaba ɗaya har ma uwayen namu kamar mutum ne mai so ya yi wasa da kowa musamman ma ita ma'aifiyar tawo domin tana da shekara tara ya aure ta a ɗaki ɗakin uwar gidanta ta girma har ta kai ta haife mu mu goma sha ɗaya masha Allah to ni ce ɗiyarta ta fari to sai ya zama to shi wannan ma'aifin nawa kamar ni na shakuwa da shi mm. kamar sai ya zama to ita na hullanci kun san kulani sana da wani halin su na kara in aihuwa fari ce yaro sai ba a kula ka kamar ana yayyabe da kai ba a kula da kai ba har na girma na aihuwa ta biyu ma'aifiyata bata kula da ni ba har ta kai na nake an ita ce uwata eh. to sai ya zama to kullum ina shaƙe dai ina tare da ma'aifina to da kowane lokaci sai ya dinga mini maganganu na tabbasan ta yana kwata kwatanta mini bihilla ce yayi kaza kullun da ya san ita ma'aifiyar ta mu bihilla ta ce kullun magana ta shi ta wuce bihilla ce yayi kaza wato eh, in ma ita ce za yi eh, eh, suka da sai zo da wajen a gaban ta ma hodi yake sai ta tashi ta bar mishi ta ce kai ka sani sai ta bar mishi wuri bihillaci yi kaza bihillaci ya ba mu labari diya kuma da gaske ne na wajen harkar abinda da hulani suka yi da yawa ya sha ba mu labarin haka sai abin ne yana kamar abin yaro ka san ake ce dama yaro in kana bashi labari yana karimi sai ya rike shi a cikin kai saboda ita kwallo mm. shi a lokacin nan kamar dutse ne in kai rubutu mm. to sai abin yana cikin kaina da yawa da yana ta bani labarin su akwai wani shiri da muke yi tare da Hamsatu Hima da, da kamar ganya mm. to shine sai na ce gaskiya wannan shirin da muke yi kamar ina ganin bai da karbuwa wani shiri ne da muke yi kamar na gargadi zuwa ga mata to sai muka ga kamar ban ma samun kirayen da muke so sai na ce mm. gaskiya wannan shirin namu kamar ina gani dan radio lokacin tana sabuwa bata daɗe da aka kafa ta ba mm. ce ni ina da wata shawara na ce mu yi shiri na tabbasantaka ni saboda ni ina da kamar abubuwa da yawa akai na harkar tabbasantaka da tsoho na ya sanar da eh. ni na ce ba ma fara da shi ba idan muka jarabta shi muka gani wataƙila za mu samu karɓuwa fa mhm. sai suka ce wani iri ne nace ku dai ku bari yanzu ni dai ha in ƙare tsarin sai na samu takarda duk na rubuta su a Hausa saboda ni na mm. karanta Hausa duk na rubuce su a Hausa yadda za mu gabatar da su ɗaya bayan ɗaya na rubuta su shikenan sai na ce to bari in kwatanta muku saboda kuma ku riƙe don ku gabatar da zabarmanci in na haɗi da Hausa ku ku haɗi da zabarmanci mm. suka ce wallahi to bari a jarabta ina gani a ran nan sai da muka samu kira fiye da hamsin ba amma bari mu yi da magana sai kira to tun daga wannan ranar wannan shirin sai ya zamanto muna yin shi kowane maraicen talata sai ya samu karbuwa da kowane lokaci sai mutane in ana wannan shirin suna Allah Allah a cewar ranar talata ta zo da maraice saboda wannan shirin su ji shi to a lokacin nan yana da rai sai da na je gida kuma sai na kara tambaye shi ya kara bani ilimi akan shi sai na zo sai na ci gaba da yi a takaice dai kamar yadda ka ji dai shine mafarin wannan shiri sannu sannu sai na ji sauran rediyo kasu ma sun ɗauka. Mm. Eh, to eh, yanzu an ka diba ya kuke ganin eh, al'ummar Nijar game da shi wannan batu na tabastaka ga yadda kuka wuyi kokarin watsa shi ya kuke ganin yanzu a halin yanayin tabastaka. Mala ada ina gani yanzu shekara ta ashirin da hudu ina aiki rediyo tunda daman ni ina ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan rediyo ta farko masu zaman kansu amma a gaskiya Eh, ka abin gan tabbasantaka shi ya bani damar lalle ba shaka eh, shugaban kasa tanja mamadu kamar aboki ne ga babana saboda har suka yi soji mm. amma sai ya zamanto a dalilin wannan na wasan na tabbasantaka mm. wata rana sai ya gaya ma eh, uwar gidan shahajiya larabai ce a ce in zo yana son ganina. na ya ce mini ke yanzu musa isa ka yi koya miki duka wannan abubuwan na ji kina hudi na ce wallahi ba tonton haka da ni shikenan bai ce mini komi ba wata rana kawai ina zaune sai aka ce lokacin nan eh, umar hadari mm. sai aka ce shi ma yana nema na in zo na zo sai ya gaya mini ce to yana so ya sa mu cikin haraka eh, da lokacin na metri mari ya ce yana so ya sa mu cikin abubuwa wani wasa da za a gabatar a nan Niger wanda zai sha harkar ta basantaka in nace ni dai abin da duk ba zai saba ma addini na ba nace in dan in je in yi magana ne kawai in gabatar da abin da yake ciki nace ba zan kiya ba to shine sai aka fara wannan harkar na wasan plezantari da lokacin na kasa ai duk shekara ake yin shi daga baya kuma sai abin aka kyale aka bari ban sani ba me dalilin da yasa amma a gaskiya kamar in san da cewa kaman gwamnati ko kuma in ce Nijar sun san da zamana wannan harka ta tabbasa ta gani mm. duk wannan shekarun da ne da ina aikin gidan rediyo na kawo ban samu karuwa ba amma shi wannan wasan na tabbasa ta shi ya bani damar har aka san wace ce madam kadiri hajiya fatima saboda haka ka gani ashe wannan wasan na tabbasan taka yana da muhimmanci tunda addinin musulunci ma an ce ka ba wani masoyinka da ka sa shi yi dariya ma sadaka ne saboda haka kenan sadaka nawa muka bada shi dai abinda ba a so ga harkar tabbasantaka kar ka ma mutum sheri ko kuma ka mishi ƙarya amma idan ya zama to dan ka zole shi ne ko kuma ka sa mutane su dariya ne duka wannan ba wani abu ne saboda ina tuni tsoho na yake gaya mini yana da katsinanci a huska yanda kake da gobarci na babana katsinanci gare shi shi ya hana a mana amma katsinanci a huska babana mm. kuma katsinancin da yake da a huska shi mu mun yi zaton shi ba katsine ne mm. ashe wai ba haka ne shi kakanmu wanda ya aihe shi ba gobiri ne yadda kake da tsaga haka haka kakanmu wanda ya aihe babanmu ya da <laughs> yanzu wai abu ta ce ta sa eh. shi in ya aihi dan shi sai a mishi katsananci shi in ya aihi dan shi a mishi gobarci su babanmu sai suka tashi cikin ɗiyan bagobirin da aka ma katsinanci ka gane <laughs> sai muka ce baba to mu ba ruwan mu ba gobara bane mu katsinawa ne tunda ah, katsinancin ku gani a guska ku ta gobira ne kuke ah. <laughs> to shine yake yake gaya mana cewar wata rana yana bisa kan dokin shi muna sheri wani gari ana ce shi eh. sheri kasa bare bari ne yana bisa dokin shi kili hori mai kyau sai wani bagobiri ya kalle shi yace kai wanga baka tsine in ka cika baka tsine ka bani wannan dokin yace wallahi ta kiyanke sa daga kan dokin ya mika mishi Mm. ya ce ga ya doki ko ba doki ba ya ce ga doki amma ka diba ka gani amma in aka bi sassala tsohon mu shi ba gobiri ne da wallahi haka ne a a ce ba hajiya ke ba gobira ce a a ni ba kwatsina ce tunda ba na ka tsananci na gani a fuskar shi <laughs> na gode ya fata na gode Allah saka da lai doctor kaji abinda eh, eh, eh, hajiya fata ce shin akwai abinda za ku kara saboda lokacin ma yanzu mun dan fara har lokaci ana ce yana kusa eh kasan shi wannan muhimmancin tabbata haka eh, shi ne ya kamata mu ba ƙarfi sosai saboda mutane su gane a game da abin da muka rubuta mun kwatanta kamar tabbastaka ta kumshi gida biyu akwai wadda muke ce ma tabbastaka ta gida kuma akwai wadda muke ce ma ta daji ta waje ita ta gida tana dangane da ɗan mace da ɗan namiji tana dangane da kaka da jika ita wannan ta gida ce kuma dalilin ta aure ne ita kuma ta daji ita ce ke gama kabila da kabila ko kuma masana'anta da masana'anta gari da gari to ka gani dukansu dai da ta gidan da ta daji duka ma'anarsu guda ce babu wani abu na karfafa zaman zumunci da kuma zamantakeya shi abin da ka sa ko an yi maka abu wanda ranka bai so ka daure shi na dangane da tarihi mm. shi wanga na zaman tabastaka ta gida ta gani dan mace da dan namiji baka iya shiga tsakankanin su da zuri a guda ce mhm. kaka da jika baka iya shiga tsakanin jini guda ne te kenan duk abin da ya samu tsakankanin su baka iya shiga kuma babu komi ma tsakankanin su kuma in ka ɗauko eh, tarihin nasu aure ne mm. kuma ta waga hanya zuri'a baya da za a yi taɓaci mm. in ana tabbas takaki in ka ɗauko wanga ɓangare na sana'a da na sana'a kamar da maitimar ya ce akwai eh, manoma da makiyaya to ni wadda ni sani dai kamar makiyaya ne da ba mm. eh makiyaya da rumza ka gani nan akwai tabbastaka inda bahilla ce ke bacin barumje shi kuma barumje ne a bacin to kuma wannan din mm. ta doko tushen su ne daga kamar bannar da lumza ke musu na yanke musu dabbobi. ko sayan eh, eh, eh, dabbobin da Ni dai ina tsammanin da ai lokacin nan ba sai ai a lokacin nan ba sai ba ake yi. haka <laughs> To kuma in ka ɗauko tsakanin kabila da kabila kamar dai da ka ce mawa da da gobara tun da na mm. sanin wannan kin. Mm. Shi ma yana dangane da wani tarihi. Mm. To kuma shi wannan tarihi shi ne ake wallafawa ta hanyar wannan tabbastaka in akwai wannan tabbastaka to har abada wannan tarihi baya bacewa to amma kuskuren da mutane ke yi ba su bincikawa inda ana bincika da abin zai armihi saboda eh ya zai armishi ko an yi maka wani abu irin wani dole ne ka saboda wannan hikimar ta wannan tarihin kuma dalilin wannan din su wa'anda abin ya taso gare su sai ya zama kamar baki ne ko kuma rantsuwa wanda duk zuri'a shi ta dace ba ta amince da abin da wannan yake faɗi ba ta fuska wannan tabastaka eh. ga abin da zai samu mm. wannan hukunci yana samun shi mm. ko mutum ya jaraba ya gani to dalilin haka nan kama abinda da madam eh, fatima ta faɗi eh. ka gani doki mai kyau ya ce yana so yanke take doki ya sabka daga doki yanke take ya sabka daga doki doki ya bashi ita kaɗai ta shi yasa ni ce muku ɗazu kore kana iya ka hidda ranka ka ba abokin wasakka. Mm. dan dai shi shi rayu kuma haka ake su kenan a takaice in ana bin ka'ida tabbas taka mm. wani yaƙi wani zalunci wani keta wani makirci duk ba su abkuwa amma yanzu ku diba ku ga inda muke ku diba ku ga da ƙasar ga ta koma ai da na gabas shi zo yamma na kudu ya je arewa a gamu a cuɗu wasa da dariya festival ma da ake yi can da ai haka ne saboda wannan abu da a ƙara dai sanin juna a cuɗu juna saboda wani abu ya shigo wanda zai bata duka wannan arziki saboda wannan ba karamin arziki ba a lokacin da aka fara wanga abu ai kun san da kasar mu ta bi ta shiga cikin wani muwace hali na 'yan tawayen nan da aka yi ko kuma aka samu aka kwantar da tarzoman nan ko har aka kawo wata sallah aka sa ga watan afrilu ko to kuma dalilin wannan din ne kuma ita ma ga tabastakat dubu biyu da takwas kamar yadda ka faɗi aka ce ya kamata ita ma sati guda aka ɗauka a lokacin su ma suka ɗauka aka ce sati guda har aka kai a wannan lokaci muna kewayawa muna waye mutane kai bisa ga wanga amma tun daga wannan lokaci yanzu gashi kamar an shifka da sani kamar an shifka da sani duk da haka din eh, ina so in kungiyar UNESCO ta sa wato tabbastaka ta sani jara a cikin wato kundinta ko cikin arzikin al'adu da eh, ba na kayaki ba eh, shin me ya kawo haka din wannan babban kokari ne na masu kula da al'adu na nan kasa suka yi saboda dalilin wannan tabbastaka dalilin ma'ana gatata hmm. tunda duk in kasashen afirka in suna yin kamar yadda ake yi na niger kinga kamar yadda ake yi na sahel kinga babu wani bala'i wanda zai zo ya addabe mu nan ne shi yasa muhimmancin wannan wasan da ake yi kuma suna gani kuma kowa ya karbi abin hannu biyu wanga ya zo ya kama wanga babu wani uzun to dalle kam wannan abu abin kayatarwa ne wannan abu ai koyi da shi to shi yasa sai ka san ina suko duk abin da ke da abin da ke da hikima abin da ke da babban tarihi shine ake riƙewa a kaddamar da shi dan saboda a kare shi saboda na baya su ci unwani abu to akwai yiwuwar kawai na ba su ci amfanin wannan abu tun da an ka dibe yanayin eh, da ake ciki cikin wannan lokaci na wannan kasa tamu nukan ga wasu lokacin ma ku kai wasa da wasu sai ya ce kai su bisa wannan ba matsala ita ce eh. ai da an doko ana yi kuma yanzu kaje da ita hajiya fati ta ce cikin radio musamman hilaye ake keɓewa ana yi ana yi kaje da ta mm. so guda suna samun kira fiye da hamsin mm. to inda ana yin su hakanan ko don lokaci ko gwamnati bai ce da gwamnati ya buɗe hanya UNESCO ta amince yanzu ku 'yan gidan radio ku ya kamata ku ma ku ɗoki sanda ku ci gaba mm. da masu bincike da nazari ire-iren mu mm. mu ma mu ci gaba ka gani in ka zo wajen kirari tunda an yi zancen abin dariya babu abu mai ban dariya in ka ji kirarin da ake tsakakanin tabbas yanzu bahilla ce da bari kana baka eh, bahilla ce eh. ke ce ma bari amma shi ba barbare baka sa yadda yake ce ma bahilla ce gaskiya sakwab sakwab samarin hardu babu nauyi sakwab sakwab samarin hardu masu yawan kashe taka ba ko da nauyi amma kuna kashe takalma ba ko da nauyi amma kuna kashe takalma to to di ba ka gani to wanda duk ya samu mm. wani magana in ya same shi ya same shi ya ta yi mutane da su daraja. Eh, to wani biha ana ganin hakokuwa wasu suna yi. wani muna zuwa wannan duka bangare bangare ne na tabastaka ai eh. ga da ake hoɗi mm. shine ake ce akwai masu yin kamuwa ko kana da wani abu naka sai a riƙe sai ka ba da shara mm. waɗansu kuma ba kamuwa ake maka ba wannan kokuwa sai an yi ta yanzu haka adar in ka je sai ka ga lacizawa an sun gamu in dai abokan wasa ne ga so laciza amma sai sun yi kokowa ne <laughs> mutane su yi ta mamaki mutane su yi to ba mai raba amma shi abu guda ke gare ta na ban dariya mm. ka zo ka tar da mutane ka ga maitar ma ya yi zancen rasuwa wajen ta'aziyya don abubuwa ne ana ta zulumi amma in wannan abu ya shiga sai a dan manta kaɗan a manta da inda ake ana ta dariya ana ta to haka ne ka gani a turai mutum ka biya don shi dariya saboda dariya mutane ba sani ba babban magani ne babban magani ne shina sakin mutum sosai shi walwala babu stress kamar da suke hudu um. to wa'annan abubuwan kirarin da kake ji ana hudu kowace kabila tana da nata kowace kabila tana da nata kuma akwai waɗansu mutane wanda Allah ya ba su na kirarin nan a ɗauke ga kabila sai ka ji ana mata kirai ko ba ka so in ka tsaya ka saurara ka dibi ga da aka ka dibi abin kuma sai ka kama abin ya zo ya zo ɗaya. Ke da mu dai wannan kasa ta ta Nijar ina ganin eh, arziki ne wannan da muke da shi wanda kuma bai kamata ba ayi wasa da shi. Eh, eh, doktor na gode. Babban arziki babban arziki duk ya mu komi da komi saboda yau ruhu asirin mu Allah ya ruha mu shi shine wannan tabbas Akwai wani tambari wanda muka yi na duk kabilolin Nijar kinga. babu wadda ba ta wasa da wata babu wadda ba ta wasa da wata duk kabilolin ga namu na Nijar wannan shine ruhu asirin Allah ya kara ruhan musi amma wanga tabbas ta ga tana ciki na gode eh, doctor eh, baltazar eh, ina so in ji shin wani kokari ne za ku yi a matsayin ku na 'yan jarida wajen kare wannan al'adu namu musamman wannan wasa ta tabbashi da tabbashi a cikin wannan ƙasa tamu. Me za mu ce ajiya fati da doktor eh. da metr eh. ai kaji du abin nan bayani da sun ka bada mm. abun da mu ke ci muna to a kwarya eh. kamar eh, masu magana ke gai abin nan manyanmu ne mm. manyan manyanmu ne masu magabata koko voila ajiya yanzu cewa ta yi edition kin na na semaine mm. cuisinage cu, cousinage à plaisanterie an saida don mi bai kamata ba abin da mutane wannan lokaci ne ake bukatar shi a cikin duniya kamar inda doktor ya hodi yanzu a cikin duniya mutane ils sont jaloux c'est-à-dire abin da muke yi wannan suna son shi amma ba su da shi UNESCO ya eh. doki abin ka yi imagine a ce kamar burkina ko cote d'ivoire sun ka samu irin wannan possibility mm. abin da za su maida shi amma nan ga mun maida komi ba komi na ba ban san me yasa muna haka ba shugabanninmu sai a ce a ga priorite balle ma culture komi har culture mu zub da culture kinmu mu taka shi in ba Niger ba. Yanzu in ka gani eh, kwanakin ba ina zamna gaban tele cikin journal ana nuna polisai da kansu suke shiga eh, cikin unguwa suna sensibilize matashi cikin fada puisque eh, al'adunmu eh, ana nan ga zub da shi yara sai shan shisha sai shan kwaya sai shan minene a lokol a fada a minene a minene me ya kawo duk wannan muna nan ga jaho al'adunmu ne ba wani abu na ba duba da akwai akwai da akwai ana semaine de la jeunesse ba semaine de la jeunesse akwai festival national de la jeunesse édition nawa Ankei. Mou, mu mun zaman masu abin nan aji cikin culture yau festival de la jeunesse ne bon, mu je école kin culture ba Ama ana anaï, ana yi ana yi ta koya ha a kasashen waje in magana sai mutane gashi jikinsu ya tashi me yasa haka nan mun koya ne dan ana yi amma yau ba mu da rendezvous in ba 18 Desambar ken gaba. 18 Desambar kuma bara an ka sallake, a Tilaberi an sallake, a Difa an sallake. Amma kila yanzu mutane hankulansu na komowa fisko an mai da difa ingala kila daga nan za a ci gaba. Mais semaine du cousinage à plaisanterie kenan. Fête de la concorde ma yanzu sai ya zo ya wuce mutane ba su ma san da shi ba. Alors que kowa da kowa ya ga majikin fête de la concorde. an ga majikin edition na farko na cuisinage a plaisanterie da an kai in ba yi somen kin nan ba kila unesco ba za ta makula da abun ba don mi muke sakewa ji yanzu a kasashen waje kilishi an yake mu bisan shi ina cameroon ina kilishi ina senegal ina kilishi oh, eh, violet de galmi an yake mu a bisan shi su sun da vestige culturel heureusement muna da masani masana da suke kokari suna abin nan dan su kwato muna abin nan hakinmu sino da an kwace muna violet da galmi an kwace muna kilishi an kwace muna kura da gades eh, to yanzu ina ganin hatta ba su kamata kila in mun kai wasa sai <laughs> ana nan gayi ana nan gayi yanzu a Cote d'Ivoire ana ana cousinage à plaisanterie a Mali ana cousinage a plaisanterie a Burkina ana cousinage a plaisanterie mais har yanzu ba su samu amplor ko armashi irin wanda muke yi a Nijar ba sa'an mu kenan ah. in sun samu sun kai diapason kin da Nijar babu mu cira da mu za mu yi zuwa eh, ga magabatar mu kenan eh. a doka culture ba abin wasa ba. Na gode eh, eh, eh, Rashid Mali Malam Dauda wannan matsala ta yadda muke ganin abubuwa ana wasa da su a harka al'adance shin ya kake ganin makomar wannan wasan ta bastaka a cikin wannan ƙasa tamu? Cikin magana na na hari na ce maka tunda dai har an ɓare minista na al'adun gargajiya. da sauran abin da kenan wajen gwamnati muna tsammani an fara ba ta karhi tunda abin da ya sa kenan wanda a turanci ana cewa renaissance culturelle act har na uku kana ji mm. cikin mutane abin da suka faɗi akwai wani babban magana wanda yake tare da maganan mu na yanzu fespaco ya kamata a niger ya fara a nan yau ina take mu ne muke zuwa can gurin ɗaya shi korau ya san me yake magana tunda an na game da shi a cote mun zamna mun yi karatu kuna jin wanga magana yanzu ku diba ku gani harakar sun taka babban abu ne wanda ya kamata a kama ku diba ba shi fa baka cin amanan ba shi in ka ci amma duk mai imani a jikin shi bai ci ma ba shi amana ɗaya kun ga karuwa guda karuwa na biyu baka wa tabashi shi ƙarya baka gamu da wani ka cuci taba shi a Nijar yadda na ce arme ya gama mu armantaka sun gama mu da addini duk waɗannan abun babu ai an ci an ci gaba yadda ya kamata dan in kun diba harakar tabasantaka lalle ana nan ana yin ta amma a ƙarfafa ta yadda ya kamata kadiba ka gani yara mai gobe suna isa samu wannan dama su rika yi nake so har yanzu in faɗi dama kai ada ka ɗauko kokowa ba ka ba mu hudu wannan ka ba mu ka ba mu minti arba'in da bakwai ba mu kare magana sai dai ka san <laughs> eh, ya ce eh. babarbare yake ce ma bahula ce kai kake kashe takalma eh, ya tuno mini da ya tuno mini da wani magana inda hulani da da bare bare suka yi karau ka san me yasa bahula ce ya zo eh, gidan bare-bare aka dama mishi furayen da ya kamata na noma da ya sha ya tashi sai ya ya mance da ya mance sandashi sai sai ya tahi ya tahi ya ki koma ya dauka kana ji ya ki koma ya dauka satin gaba da ya koma ci sandan da bai maganan ta bufa eh. ashe abin nan yana cin shi su kuma suka ce sai mun rama da sarkinsu da komi da komi kowa ya ji magana su da kansu sai kuma Eh, suka gayyaci bare-bare waɗansu bare-bare suka kai su garinsu da suka je aka dama musu wurayen da ya kamata wanda babu ruwa ciki kana ji sai lokacin nan hwadawan sarki sai suka ɗauka takalmin babarbare suka sa takalminsu a wurin eh. suka ɗauke na babarbare da suka ɗauke da lokacin da babarbare ya ƙare shan nufura sai ya sa kawai takalmin fulani ya tafi a tai <laughs> da ya ɗauka ya tahiya ta yi daga nan kuma za su rama ka ba ka gani ba hula ce ko da yake dai ni ba ni iya yin magana hula ni tun da dai matata ba hula ta na ce kuna ji sai da ya ɗauka takalma a gida dai lahiya launi eh, kuna ji da ya ɗauka takalma ya tahiya ta yi fadawa na sarki yana ca ku kyale sai fada suka ce sai mun rama suka ce Allah ya baka nasara takalman nan ba na ba na sarkin mu ne fa wannan takalman da ka sa a kafa ka gadi ba ka gani zance na karshe eh, eh, malam eh, mare malam dauda abinda muke so wani kira gare ku yanzu saboda ina ganin lokacin namu kawai da kuka ce baya isa wani kira gare ku ina ganin an ci gaba da karfafa wannan al'ada ta mu komi sai gwamnati ya bada hamzari kuma abin zai ci gaba amma a kama ma mai niyya na kwarai na gode na gode betar mayari malam dauda eh, ina ganin bare in dawo ga eh, eh, gare ke madan fati musa isaka wani kira gare ku wani sako gare ku zuwa ga al'ummar nijar na ganin a ci gaba da rike wannan hanya ta Eh, tabbas taka domin zaman lafiya da kwanci hankali. Kamin in yi wannan bayanin ina da dan abin dariya guda da zan bara sannan sai in yi bada amsa wannan. Wato akwai wani lokaci wani bihillaci sai ya yi rishin lahiya. To lokacin da aka kai shi asibiti sai a zamani na idan an kawo magani kamar cikin kaɗa ake sa sai a naɗe magani a bada a ce to wannan in ka sha wannan kuma ka sha wannan ka aje wannan mm. kamar dan kai yayi kura. Mm. To a shi dan uwana ba Allah shi an bashi da kada yake gama ya haɗe. sai ran nan da ta zo sai ya ce da Allah madam ki rage wannan kadar in zaki bani ki bar sashi da yawa sai ya shi saboda wahala yake bani wajen hadewa sai ta ce mishi fulla wa ce maka da kada ake hadewa huddawa za ka yi dan kai yayi kura ne ake sa maka a cinka ya ce to aikin kin shushe ni ni kullun hadewa nake da kadar ba ki ga ya mini ba to, eh, kuma <laughs> amsar da zan baka wajen eh. Eh, jan hankali ko kuma neman yadda ya kamata a haɓaka wannan wasa na tabbasantaka eh, da farko shugaban ƙasa da ya gayyace mu ya nemi shawara mm. bisa kan zamantakewa zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu da gujewa irin hare-haren da ake yi a cikin ƙasashe ƙasashen mu na Nijar da sauran ƙasashe na makwabtan mu na duniya gaba ɗaya mm. ya nemi shawara yana son shawara ɗaya daga cikin shawara tana cikin wannan magana ta tabbasantaka mm. saboda yau wannan tabbasantaka in aka haɓaka ta a cikin kasashen mu ta Nijar gabaki ɗaya ko ina aka haɓaka to wallahi kashe-kashe da tashin hankali zai ragu kuma waɗannan kamar yadda ya faɗa akasari mu ne suke aikata wannan abin to lalle in dai ana so a kawo kwanciyar hankali abu ya rage bisa irin wannan abu a haɓaka wannan a haɓaka harkar tabbasantaka a cikin ƙasar mu ta Nijar kuma ina kira ga 'yan ƙasar mu ta Nijar gabaki ɗaya wannan wasa na tabbasantaka ya zamanto abu ne wanda za a dinga wayewa matasa kai ana jan hankalinsu ana nuna musu da cewa abu ne wanda muka gada tun fil azal kuma wanda yake da muhimmanci ya kamata su ma su rike shi riko kada su yadda tsakanin su tashi hankali ya gama su kamar yanzu dan bihilla ko da dan babarbare su yi hada ya mm. kamata shi dan bihilla ce nuna ma dan babarbare ni ho abokin ka ne ni abokin wasan ka ne daga nan hadan ya kare tsakanin su ko a lokal ko a wani wuri suka hadu ko a ina suka gamu shine ni dai jan hankalin da nake so in ma yan kasa gaba ki dai insha Allah eh, ya kamata a habaka ina gode sosai doctor eh, korau wani kira gare ku kaman ni ma zan dan jefa to a gurguje a gurguje eh, zan ga kurhoyawa mm. ga dai kirarin da ake musu jikokin amarya dangin banza ragayar ku ba ta hayaki <laughs> to ku ba ku gani wannan kira da ake musu shin in ba abokin wasan ka ba wa zai gaya maka hakan ka kyale shi ba sai dai kaga babu gashi gashi to amma an ka gaya maka sai ka yi dariya hannun kusa gari ka sai ya dariya wannan tabbasaka lalle ana kuskure ka sani wajen harkar ilimi a yi tsare-tsare allah ya ba nigerian wannan hikima kuma a cikin babban kundi na tsara milkin ƙasar ga akwai wani ɓangare inda aka hihita al'adunmu saboda in an hihita mutum an hihita al'adun shi mutum babu al'adu ai ba mutum bane al'ada ita ka mu kenan wannan tabbastaka ba wani bane ya kamata shi tsawata hukuma ita ka tsawata in hukuma ta tsawata akwai hanyoyi da dama wadda da ta haɗi dole ne in ba a tunawa haka in babu bincike da nazari cewa da jami'a matasa sun gane manhu abu suna yin bincike abubuwa da dama za su shigowa wanda za su ƙara ƙarfafa wannan danƙon zumunci da sauransu mantake wannan tabbas ta doktor na Nagode ina ganin lokacin namu ne ke taya eh, baltazar a gurguje wani sako gare ka a gurguje ni sako na tun da harko na eh. yi shi zuwa ga shugabanni ne a sa kudi ko nawa an ka sa cikin hanyar tabbastaka ba yi asara ba ƙasa kaɗai za ta kawai a kama haka nan nagode nagode nagode na <laughs> mare malam dauda wannan kira gare ku a gurguje lokaci kiran da gare ni mm. tabbas taka babban cin gaba ne cikin ƙasa don tabashi da tabashi ba su faɗa sai dai komi ya kare da dariya na gode na gode na gode ina ganin duka duka da haka eh, za mu cewa mun zo ƙarshen wannan doguwar muhawara mu. amma abinda za mu rike cikin wannan batu wato wasar tabastaka wasar tabbashi da tabbashi wata hanya ce ta karfafa don zumunci a cikin al'ummar wannan ƙasa ta mutanjar Nijar domin kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali. Mun gode ga bakin da suka amsa wannan kira na farko dai eh, na samu gayyatar eh, madam Fati Musa Isaka wadda ta yi zama a cikin mutanen da suka bunƙasa harkar al'adu na tabastaka a cikin wannan ƙasa ta mutanjar eh, sannan kuma na samu metar mari malam dauda wanda yake ɗaya daga cikin mayan masana al'adun wannan ƙasa ta mutanjar eh, sannan na samu dr koro eh, hamadu na ƙungiyar mawallafa ko marubuta masu bincike harsunan wannan ƙasa ta mu sannan kuma da rashid draman baltazara wanda yake ɗan jarida ne kan harkokin al'adu adu a bisa kan injin na samu taimakon sani isaka da kuma malam mustapha ayuba a bangaren video ni malamin ma'ada nake ce da ku sai wani sabon jikon a huta lafiya.